أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن الإسلام دين قرر قاعدة الولاء والبراء فالمسلمون يوالون الله ورسوله ومن والاهما ويعادون كل من عاد الله ورسوله وهذا شعارهم وسيماهم فالمسلم منهي عن اتباع سبيل المفسدين والمغضوب عليهم من اليهود والضالين من النصارى يقول الله عز من قائل سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وقال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا والقتال بأنواعه وأساليبه وطرقه وآلياته وأسلحته المادية والمعنوية أيها الأفاضل إن من الأسلحة القوية الفتاكة التي يستعملها أعداء الإسلام لقتال المسلمين كرة القدم ذاك طاغوت العصر ووباء الدهر وصنم المدر ووطن الوبر ذاك الثعبان الذي لدد أكثر شباب الأمة وشيوخها وترك سما قد سالا أخلاقيا وعقليا واقتصاديا وفكريا في داخلهم فإنا لله وإنا إليه راجعون ومما تبكي من أجله العيون وتدمى من أجله القلوب وتتقطع من أجله الأكباد والأعماء والأمعاء ما يجري الآن في قنوات التلفاز الفضائية الذي أطلقوا عليه كأس رمضان فمنع الناس من قراءة القرآن وذكر الله تعالى وعن الصلاة وعن ظهور مجالس التفسير فشغل معظم الناس بما لا ينفعهم بل يضرهم دنيا ودينا وبما يفسد أخلاقهم ويضعف إيمانهم أيها الأفاضل إن لعب الكرة أباهه بعض العلماء بشروط كلها لا تتوفر في هذا اللعب المعاصر ولن تتوفر بل هي غائبة فيه غاية الزياد لأن هذا اللعب فيه كل المفاسد وللإسلام طريقته الخاصة في الرياضة البدنية لأن المسلم مأمور بالإعداد المادي لمواجهة أعداء الإسلام الذين يسنون عليه الغارات في كل قيلة وأخرى يقول الباري جل شأنه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل توشكون به عدو الله وعدوكم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف لكن بشرط ألا تبغى الرياضة البدنية على الرياضة الإيمانية فكيف إذا منعت منها بالكلية واشتغلت النفس بها وتركت كل مهمة وكيف إذا خرجت عن مقصودها الديني الذي وضعت من أجله وكيف إذا شابها بعض المفاسد من المنكرات والفواحش ما ظهر منها وما بطن يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران أقبل على الروح فاستقبل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان والهدف الأكبر من الرياضة البدنية هو تقوية الجسد للقيام بأمر العبادة والجهاد في سبيل الله لحماية الدين والحفاظ عليه وحفظه من أعدائه وهذا الهدف غائب كل الغياب في كرة القدم بل إن هدف بل إن هدف لاعب الكرة هو ملأ الجيود بالأموات وأن يشار إليه بأنه نجم الأثر وبطل الدهر وليس هدفه تقوية جسده للدفاع عن الإسلام وحوزته وعن المسلمين وكرامته أيها الأفاضل إن للعب كرة القدم في الأصل الراهن مفاصل عديدة ومنكرات عنيدة نذكر بعضها المفصل الأول إن كرة القدم أصبحت وسيلة استغلها أعداء الإسلام لتفريق الأمة وإشاعة العداوة والبغضاء بين أفرادها حيث أوجدت التعصب المطيش للفرق الرياضية المختلفة فهذا يروج فريقا وذاك يروج فريقا آخر بل إن أهل البيت الواحد ينقسمون على أنفسهم هذا يتبع فريقا وذاك يتبع فريقا آخر ولم يقف الأمر عند التغريد فحسب بل تعداه إلى سخرية وهدعة وفي نهاية المطاف يكون الشجار والسباق والقتال فتسقط جرحى وقتلى تارة المسجد الثالث إن أهم عنصر مقصود في كرة القدم هو المشاهدون والمشجعون المروجون ولا يستفيدون منها شيئا ثالثا إن فيها ضررا على اللاعبين في أجسادهم وأخلاقهم وإيمانهم حتى تؤدي تارة إلى تعطي المخدرات إلى تعاطي المخدرات والمدرات والمنشطات التي بمنزلة الخمر المحرمة الخبيثة المجرمة رابعا إن فيها صدا عن ذكر الله وعن الصلاة سواء للاعبين أو للمشاهدين عيانا أو تلفازا وكل ما صد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو بمنزلة الخمر والقبار أيها الأفاضل إن مسابقات كرة القدم أصبحت معاول هدامة استخدمها أعداء الإسلام وشجعوا عليها للقضاء على معاني العزة والكرامة للأمة حيث بددت الأمة لأجل الرياضات البدنية المختلفة ومقدمتها كرة القدم أموالا طائلة وأضاعت أوقاتا طويلة لو استغلتها الأمة في الأعمال النافئة والصناعات المفيدة لأصبحت الأمة في مقام الدول المتقدمة في المجالات المختلفة بالإضافة إلى أنها شغلت الأمة الإسلامية عن التفكير في جهاد أعدائها وقضاياها المصيرية الكبرى ومما يؤكد ذلك ما جاء في البروتوكولات وفي البروتوكول الثالث عشر من بروتوكولات حكماء الصهيون يقولون فيه ولكي تبقى الجماهير في ضلال لا تدري ما وراءها وما أمامها ولا يراد منها فإننا سنعمل على زيادة فرق أذعانها بإنشاء وسائل المراهج والمسليات والألعاب الفكهة وظهور أشكال الرياضة واللهو وما به الغذاء لملذاتها وشهواتها والإكثار من القصور المزوقة والمباني المدققة ثم نجعل الصحف تدعو إلى مباريات فنية ورياضية أيها الأفاضل إن الناظر لما تنشره المجلات والجرائد والصحف يجد أرقاما مذهلة من أجور تدفع نتيجة انتقال لاعب من فريق إلى آخر قد تصل إلى عشرات الملايين فضلا عن الأموال التي تنفق على المدربين وعلى الملاعب والدعاية ثالثا إن كرة القدم أصبحت وسيلة لقلب الموازين التي أمر الله بإقامتها في كتابه العزيز حيث أصبح البطل في هذا الزمان لاعب الكرة لا المجاهد المدافع عن كرامة الأمة وعزتها يقول الشيخ الكرباوي حفظه الله وشفاء يستحيل أن تنتصر أمة أعظم ما يشغلها لعب الكرة وأهم ما يملأ صحفها المقروءة وإذاعتها المسموعة والمرئية هو الغناء والرقص والتمثيل وأشهر نجوم المجتمع فيها ليسوا العلماء ولا الأدباء ولا المفكرين بل هم المطربون والمطربات والراكصون والراكصات والممثلون والممثلات الأحياء منهم والأموات ويقول الشيخ أبو أبيدة مشكوك حسن آل سلمان حفظه الله ومن العجب أن اللعب بالكرة قد جعل في زمننا من قد جعل في زمننا من الفنون التي تدرس في المدارس ويعتنى بتعلمه وبتعليمه أعظم مما يعتنى بتعليم القرآن والعلم النافع وتعليمها سابعا دخول المراهنات وانتشارها على مباريات كرة القدم في كل أقطار العالم وهي نوع من القمار المحرم أقول الذي سمعته وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه كان الأوابين غفورا الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول لا إله إلا هو إليه المصير والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه الجر الميامين وعلى كل من سار على نهجه واقتفى أثره واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون إن من الحكاية المفزعة والأخبار المقلعة ما سمعنا من أن بعض العلماء الأكلة أضافوا للاعب الكرة الإفطار في نهار رمضان لكي يتقووا على البئر قاتلهم الله بل هم أفاقون قوالون على الله ما لم يكن ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا يقول الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله وليضبط الأولاد تجاه هذا الحوث الكروي وجنون الملائك الذي يذهب الأقول ويطلع على الأفئدة ويذهب بعيدا بالحب في الله والبغض في الله ويضربه جانبا وذلك أن كثيرا من الأبناء أولعوا بلعب الكرة وبتشجيع بعض الفرق فأضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات وأبطلوا المصالح والأعمال وشغلوا أوقاتهم بالقيل والقال فنصبت بينهم العداوة ودفت بينهم البغضاء بسبب فريق هدم فريقا وفاز عليه وإنه لعجب عجاب أن يصل الأمر بالأبناء ولكثير من الآباء إلى هذا الوضع المخزي والتردي المدر في شأن الكرة وتشجيع الأندية فعياذا بالله عياذا اتقوا الله عباد الله حق تقواه واهدموا هذا الطاغوت وفروا منه فراركم من الأسد أو أكثر وتنبهوا أنكم في الأشهر الأواخر فزيدوا فيه من الطاعات وأقصروا من الأولاد وأهل الليلات تفوزوا بالجنات dan uwa kutubanmu tana bayani ne akan halin da muke ciki halin da muke ciki na shagalta da mafi yawancin mutane suka yi ba matasa kawai ba da kallon addinin mu na musulunci addini ne da yake da wata ka'ida da ake ce mata ka'idatul wala'i wal bara waye ya kamata ka jibinta ka so shi waye kuma ya kamata kai gaba da shi kai ki shi musulmai suna son Allah da ma'aikinsa da duk waɗanda suka jibinci Allah da ma'aikinsa suna gaba suna kiyayya suna faɗa suna yaƙi da dukkan wanda yake Allah da ma'aikinsa yake bin Allah madaukakin sarki yana faɗa mana yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani hakkurki yahudu makiya Allah da tara kiristoci makiya Allah ke su a matsayin masoya domin sashin su masoyan sashi kuma Allah subhanahu wata'ala ya bayyana mana irin makircin da suke shirya mana Allah madaukakin sarki ya ce waɗannan jinsin biyu yahudu da Nafara, ba za su rushe ba suna yaƙar ku da dukkan damar da suka samu har sai sun ga kun baka addinin ku na musulunci in dai za su samu wannan ikon babban burin su kenan yakin nan suna yin sa da nau'o'a mabambanta da salo-salo kala-kala da hanyoyi mabambanta da na'urori mabambanta da makamai kala-kala waɗanda ake ganin su da waɗanda ba a ganin su ‘yan uwa daga cikin makamai yau da makiyan Allah suke amfani da su domin fatar da al'ummar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam akwai makami na kwallon kafa wannan makami ya cancanci a kira shi a matsayin ɗagutun wannan zamanin shi ne cuta ta ƙanjamau na wannan zamanin shi ne gunkin da ya shiga kowane gidan birni gunkin da ya shiga kowane gidan ƙauye za ka je ƙauye ka gaba su da islamiyya ko a zaure ba a yi amma akwai filin kafa ƙwallon kafa wannan bala'i da ya zama wani ƙatotan maciji ne da wanda ya samu mafi yawancin matasan mu har da tsofaffi ba dawa ba tsofaffi akwai bambanci tsakanin tsoho da dattijo dattijo mutumin Allah ko da bai tsufa ba ko da bai da kurbura mai bin addini mai tsayawa ya tsara dokokin Allah shine dattijo a wajen bahaushe mai fasaha amma tsoho to shine wanda ya zama na banza wannan datti ya zama ya shiga cikin aƙidar dafin ya shiga cikin ɗabi'unsu dafin ya shafi tattalin arzikinsu dafin ya zama tunaninsu ‘yan uwa daga cikin abin da ya wajaba idanuwa su zubar da hawaye zuciya ta narke ta zubar da jini hanji ya tsinke abin da yake faruwa a cikin mu yau na wai wani abu da aka sa wai ramadan kom Gata ta kwallon kafa da aka sa wai dan ramadan wannan wasan kwallon kafa ya hana mutane karatun alkur'ani da aka ce a yawan yin sa a ramadan ya hana su ambatan Allah ya hana wasu daga cikin su halartar sallah ya hana wasu daga cikin su halartar masallaci domin sauraron tafsirai da darussa na ilimi da malamai suke ta gabatar ya shagaltar da su akan abin da ba zai amfane su ba a duniyar su da lahirar su sai zai da su abin da zai bata musu da su ya raunana musu imani dan uwa tabbas an samu daga cikin malaman musulunci wasu sun ce kwallon kafa halal suka kawo wani sharuɗan da ba za su taɓa yiwuwa masu kwallon kafa mu na wannan zamanin su cika Sheikh Abubakar Zabi Al-Jazairi ya faɗi su a cikin littafin Sulhan Muslim Sheikh Yusuf Al-Qardawi ya faɗi su a cikin littafin Al-Halal wal Haram fil ya faɗa a cikin littafin Tafsirul Lahi wa Tawhid ala dawi wa sunna da sauran malamai sun ambaci sharuɗa na kwallon kafa الشيخ مشهور آل سلمان شما فلا أكل لتافن سا كرة القلم بين المطال والمقال تسكم عن بشوة لن شرطنا أما شرطنا نيدا في عالم الخيالات شرطنا نيدا حتاشي شرطنا نيدا بذات إيا فاهوا وفي عالم الواقع saboda haka ‘yan uwa, wannan kafa sharrinka ya fi alkhairinka yawa in akwai alkhairin, ta zama kawai iyakan wata. da Allah subhanahu ta'ala ce akwai dan amfani a ciki amma zunubi ne girma ma ilimi da ke ciki ya ninnan kalinkin baninkin ya ninka amfanin da ake samu na duniya kuma musulunci yana da tsarinsa na motsa babban malami al'allama sun tsayin sai da ya rubuta littafi mai kyau akan ya ake motsa jiki a musulunci ya sa mana suna al-fuhusiyya fil islam al wasu ko suna sa masa take a riyadatul badniyyah fi an umarci musulmi da ya motsa jikinsa ya shiri don fuskantar abokanan gaba kafirai waɗanda kullum burinsu shine su yaƙi addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma ku yi musu shiri ku yi musu tanadi abokanan gaba duk ikon da kuka samu na ƙarfi sannan ku saura dawakai a lokacin da ake yaƙi da dawakai waɗannan shirye-shirye da za ku riƙa yi za su riƙa tsorata abokanan gaban Allah kuma abokanan gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yace mummuni ne ƙarfi ya ci soyuwa a wurin Allah ya fi alkhairi fiye da mummuni ne rauni Allah na san mummuni ya zama mai ƙarfi sai dai malamai suka ce duk motsa jikin da musulmi zai yi kan kuma motsa jikin nasa ya shagaltar da shi ya mantar da shi game da kuma motsa imanin kada mutum ya zama tunaninsa shine ya zai motsa jikinsa kawai jikin shi ya lafiya amma kuma zuciyar shi ba ta da karfi ba ta da lafiya to ya kake tsammani kuma idan motsa jikin nan ya hana ya shagaltar da rai game da abin da ya fi shi muhimmanci me kake tsammani idan aka fita daga maksudi manufar shari'a game da motsa jikin me kake tsammani kuma idan motsa jikin nan ya haɗu da wasu ɓannace-ɓannace da abubuwan da Allah ya haramta mawaki yana cewa ya kai wanda ke ta wahalar kansa yana ta wahalar da kansa dan ya ga ya yi jikinsa hidima ya shafa wannan ya fesa wannan sannan ya motsa jiki da safe ya motsa da dare ya motsa da rana ya ce so nawa ne kake ta wahalar da kanka dan motsa jikinka yanzu kana neman riba abinda asara ake samu ba za mu a fitar da kuɗi ba kai wai go ka dawo ka tsarkake zuciyarka kai kana zama ɗan adam ne da zuciya ba da jiki ba domin jiki in aka tsa aka zara ranka shi ke sai ka zama gawa sai ya tashi daga jismun ya zama jusna ko justa a larabci in jiki ba rai a ciki a ce justatu ko a ce jusna babban manufa ta motsa jiki a cikin musulunci yan uwa ita ce ƙarfafa jiki domin jikin nan ya zama lafiyayye ya iya tsayuwa ya bauta ma Allah ya iya jihadi don fuskantar abokanan gaba da kuma kara musulunci da kuma farfajiyar musulunci wannan manufar yan uwa ba ta a cikin ƙwallon kafa ba ta cikin zukatan masu ƙwallon kafa gabaki ɗayansu ban cire ko ɗaya ba Babbar manufa ta ɗan ƙwallon kafa ita ce ya cika aljihun shi da kuɗi a ce kafarsa da miliyoyin daloli a rika nuna shi a ce shi ne shi ne tauraron wannan zamanin shi ne gwarzon wannan zamanin amma ba a ƙwallon kafa ya kuma ƙare ya zama mahaukaci ai babban ɗan ƙwallon kafan Najeriya da haukari mahaukaci ya zama tubir ya rike tsince-tsince a bola Allah ya gafarta mishi musulmi ne amma da hauka ya mutu tarihi a tarihu la ya rahama wa tarihu la ya abu kai abin arziki tarihi ba zai yafi ba sai abin da kai sai tarihi ya tattala shi kuma ɗan baya za su zo su karanta in abin arziki kai su yabe in abin banza su kai su tsine ma ‘yan uwa masu daraja wannan kafa a wannan zamanin namu tana da nau'ukan banna masu yawa bannar ta farko yau ƙwallon ƙafa ta zama wata hanya da abokanan gaban musulunci arna suke amfani da ita domin ƙara rarraba kan al'umma dama al'umma kanta a rabe yake to suna amfani da wannan damar su ƙara rarraba kawunan da ƙara watsa gaba da iyayya a tsakanin ‘ya'yan wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam suka sanya mana ta'assubanci ta'assubanci na kara kulob wancan na kara wancan kulub din wancan na kara wancan kulub din abun bakin ciki har da yan gida ɗaya, har da da da uba uba kulub dinsa daban baba ma kulub dinsa daban ranar da aka ci kulub din baban baban ya gaba da ta in yi minna kai ta kai ma ƙwallon kafa ta sa ana jidda jina ne ana cutar da juna saboda musu da gulmace-gulmace da faɗace-faɗace da ake yi bayan an gama fasa lokaci a banza daga kallo kallon talabijin ko kallon fili sannan kuma a dawo a share dandali a share dakali a share benci a share kujera domin tattaunawa akan abin da ya gudana a wancan filin ko kuma a talabijin wannan ya kai ga labarai tabbatattu wani ya fito wani da wuta shi ke ya kai shi lahira shi ma kafin ya ji sannan wannan kafa babban manufan masu yin ta kawai ita ce babban manufar su ita ce samun masu bugawa da yan kallo ke ke riya babu wani alkhairi a ciki shi nan ya buga an kalle shi ai shi ke sannan kwallon kafan nan cutar da jikin ma masu kwallon kafa take karshe dawowa suke kuma ba su da amfani dan kwallo zai wannan tunanin yana kaiwa wasu shekaru shi ke sai ya dawo da amfani a cikin al'umma ba yi da wani amfanin da zai wa al'umma sannan ya cutar da ɗabi'arsa ya cutar da imaninsa har hakan na kai ga wasu ɗan kwallon kafa sai sun yi shaye-shaye sannan suke iya kwallon kafa su sha wuski in ana sanyi su sha wannan godar iblis saboda kar su duk wannan tabbataccen abu ne wanda waɗannan shaye-shayen matsayin su ne da giya wanda giya Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ta a cikin littafin sa dan uwa daga cikin balla da kwallon kafa take da ita kwallon kafa ta zama sanadin canja mutane daga ambatan Allah da sallah zaka samu aka sa kwallon kafa daidai lokacin sallah ba za a tashi ba in ma juma'a ce ba za a zo ba har mutum ya juma'a uku ana sawa shi ke na rubuta ku tiba fil munafiqi aw ku tiba min munafiki munafiqi an rubuta cikin munafiki haka manzon sallallahu alaihi wasallam yace juma'a uku baka zo ba hadisi sahihi kana cikin munafiqai an rubuta ka cikin munafiki wanda suke bi darki al aswali min Allah walan tajid kuma lahu nasiha sannan yan uwa wannan kafa yau an ana amfani da ita abokanan gaban musulunci sun ɗauki kwandon kafa a matsayin wata hanya da za ta yi za su yi amfani da ita domin cire ma ‘ya'yan musulunci damuwa da addininsu na musulunci a zama ɗaya wancan ɗan kwallon kafa har ne ne amma kulab sun su ne saboda haka yana son shi wanda da musulunci ka ƙi wanda ba musulmi ba ko da za ka kyautata masa addini ka ƙi shi a cikin ranka wajibi ne in ba ka ba ka da imani ka ji kana son wani arni a cikin zuciyarka to imanin ka akwai damuwa Allah ne ya faɗa sannan yan uwa Yahudawa sun faɗa ƙarara raba su koye mana ba suna da littafi da suka rubuta suka sa masa goto ko la tu kama isadiyu zama Yahudawa suke suke mitin suka rubuta yadda za su mallaki duniyar nan ya za su fatar da al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallam aka yi rashin sa'a da mace a cikin mijin din wannan mata bayan an gama wannan abu ta zo ta je shi ne littafin da shi ne ake ce masa hikimomi ko kuma shirye-shiryen makirci na kafaran yamma yahudawa a ciki suka ce sun fada a cikin a cikin protocol na sha uku suka ce saboda al'ummar da ba al'ummar yahudawa ba wanda suke ce mata gentile ko kuma goyim a cikin littafin saboda mu su zama